One Arewa TV. na ta juma'a mun kasance ne da auta waziri mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai na kannywood Yace cikin auta waziri wanda a yanzu yake ɗaya daga cikin waɗanda tauraron su ke haskawa a cikin duniyar waƙoƙin hausa a zantawarsa da filin nishaɗi na nan albarka rediyo ya bayyana mana yadda aka yi ya fara rera waƙar. e to ni gaskiya dai tun da na tashi dai ina ƙarami nakan ga irin idan na ji waka sai ni ga tunanin to wa'annan masu yin waka ta aka yi suke ƙirƙirar suke iya yin wannan abu ni ma abin yana burge bari dan gwada in gani to da irin dan gwajin nan ne da ya dan fara gwada in gani ce to ni ma ai ina da sakon da zan iya isarwa ta hanyar irin wannan waka da nake ji idan kin kamar ni wace za ta so ni abin zai yi mole Auta Waziri wanda haifafan jihar Kaduna ne ya ce waka ta bashi dukkan nasarori a rayuwarsa. Kana sai ya bayyana bakan damiya daga cikin waƙoƙinsa. Eh kamar waka da ne ta matan arewa matan arewa burgewa sun kalar nuna idan na zo abuja garin gwamna abuja da mata masu adam ewa masu adam ewa idan na je garin bauchi bauchi da mata sannan ga mata masu adam burgewa a cewar shi yana matukar jin haushin ya gaba haushe yana sauraron wasu waƙoƙin da ba na hausawa ba sannan kuma ya ce ana samun ci gaba sosai a ɓangaren waƙoƙin hausa a saboda haka sai ya ja hankalin ƙananan mawaƙa masu tasowa domin mai da hankali akan sana'ar tasu sai ya ce a wannan zamanin babu abin da ke isar da sako ga al'umma kamar waƙa. a wannan zamanin da muke ciki babu abin da yake da saurin sanar da al'umma halin da ake ciki irin waka waka ce kawai yanzu za ta kai saƙon da kafa ba zai je ba bukatuna ba su daga bisani sai yi fatan alkhairi ga masoyarsa har ma ya yi musu alkawarin cewa nan ba da jimawa ba zai sake musu wasu sabbin waƙoƙi masu ratsa zuciyar masoya domin faranta ran masoya kamar irin waƙar zuciya. Ina da zuciya kuma cikin ba ƙashi babu jijiya. Auta Waziri dai ya kasance mawaƙi wanda ke sarrafa daɗaɗɗen waƙoƙi masu ratsa zuciyar masoya. To da fatan Allah ya ƙara zaƙin murya. Ya tsaki ya zuciya da zuciya zuciya sannan zuciya zuciya mai ɗaukar da sanyi zafi ciki ta shawuya. Kira Kamaluddin